واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Hakika ina jin tsoron kar dangina su kasa tsayar da haƙƙin addini bayan mutuwata saboda shagaltuwarsu da duniya kuma ga matata ta kasance bakarariya ba ta haihuwa don haka ka yi min baiwar wani yaro daga gare ka wanda zai taimaka mini